الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة fi عليه في كتابه الأدب المفرد منا تكن باب الشعر منه حسن كحسن الكلام ومنه قبيح باب da ke batu akan cewa ita waƙa magana ce in ta yi kyau to kaman sauran magana take idan kuma ta munana to yadda mummunar magana take haka take sau da ka ya halatta a yi waƙa a sa ma'ana mai kyau kamar yadda ya halatta a yi magana ta zube ka zama kyakkyawa shari'in kenan za mu tashi hadisi uku a babin ko حدثنا سعيد بن تليد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جابر بن إسماعيل وغيره عن أقيل عن ابن شحاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حديث يسأل من عائشة أنت عروة بن الزبير أن يرتع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم shine ruwaya daga gare ta take cewa annaha kanat taqul yace ta kasance tana fadi ita na na Aisha radiyallahu anha na Aisha tana fadi kanta tana cewa ashiru minhu hasanun ita waka a cikin ta akwai kyakkyawa shin waka sai ambaci Allah ayaba annabi sallallahu alaihi wasallam a karantar da abin da ya shafi addini a koya ma mutane abu mai kyau a cikin waka a faɗi wata hikimar da za ta zama ta yaɗu a cikin mutane kuma ta zama ta yi fa'ida a cikin waƙa. sannan ko bayan haka tana da yaƙi. Allah subhanahu Ta'ala ya sanya mata gishiri ga duk mutumin da ya kasance Allah ya azurta shi da tazawucin adadi a kowane yare Waƙa tana da wani gishiri da magana ta zube ba ta da shi wanda ya san wannan diya sani. wa minhu qabihun sannan kuma idan ta lalace to akwai lalatacciya wannan gishirin wani zubin kuma akan cika akan cika gishirin shi yasa da musulunci ya zo ya tarar da larabawa ba su da wani abin da fi waka a wajen su an faɗa mana cewa sunniyar sha'iru sha'iran li'annahu ya'lamu ma la ya'lamuhu ghayruhu ya san abin da wasu ba sani ba an faɗa mana cewa a lokacin jahiliya kafin zuwan musulunci farfesa na jahiliya shine mawaki duk abin da za a yi shi yake ba da fatawa sannan waƙoƙi su ne na sosa da za ka kafa hujja da su kawai sai dai ka ce kawai muhalifin Ibn rabi'a ya ce shi kenan kawai sai a sallama ma sai ka ce an tara ibn shaddad ya ce sai ka ce Alharu su hinda ya ce sai ka ce a mugubin kulsum ya ce shi ce nan kamar yadda bayan zuwan musulunci kake cewa Allah ya ce annabi sama ya ce to haka a jahiliya da ba musulunci wannan su ne su ne maganganunsu da suke to shi yasa suka rasa sunan da sai suka ce ma ashir al-ilmu kawai ashir shi kuma al'alim sai a ce masa ashir mun gane ya shi yasa idan wani abu ya zo ko ya rikice musu ko za su kai can wani abu sai su ce an ta shi'iri alalai ta shi’in ina ma da na sani ita ce fassara ingantacciya ta alalai ta shi’in ko kai ta kai can waka ta da ake cewa ba alalai ta shi’in ina ma na sani mun gane ai to kun shi ne wannan to so da in ta munana in aka cika mata gishiri wani zubin to sai ta munana ko kuma aka bata lami ba gishirin kaga duk ba daɗi waka tana da wannan saboda kawo min buƙabihun kenan akwai mummuna akwai waƙar da a mutunci bai kamata mutum ya jawo ta ba خذ بالحسن ودع القبيح نانا عائشة تسيما سيدنا أغوى خذ بالحسن كي رقو لتتاوى أتكم واقع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وانا تكي سوغار مجانا فيتبعون أحسنه سيسي بمجانا الدتنفي تشو صدق الناشي تشي خذ بالحسن كي رقوا لتتشاور مجانا دا أكيد أشواقا ودئ القبيحة يتكم ممونك أجيشا kaga ka'idar malamai da suke cewa khuz ma fasa wa da' ma tajur khuz ma fasa abin da ya kasance na magana to ya kyau ka ɗauke shi wanda kuma ya kasance mummuna kaji to haka waka take shi yasa za ka ga idan za a zaɓin matalibai mahfuzat wato waƙoƙin da ake son su haddace ake buƙatar su kalli wasu ababe na farko dai mu musulmai ne na biyu tarbiyya ake yi a ƙa'idar musulunci duk darasin da ake kiranta wato darasin tarbiyya ne sannan ana itibarin kullum mu'allimin da'iya duk wani ne karantarwa ko da ke karantarwa da awa yake mu a musulunci sai dai idan yi watsi da wannan ka'ida sai ce ha ah, ni physics nake karantarwa saboda ba ruwana da wani abu a cikin physics za ka yi da'awa a cikin chemistry za ka yi da'awa a cikin biology za ka yi da'awa duk wani darasi da kake karanta wato ka shigar da da'awa ta musulunci a ciki to balle mutala'a za ka karantar da abin da ya shafi abin da ya shafi comprehension na larabci to labudda min min ikhtiyar al-mahfuzat kalla'iqa bi adabina shar'i a zaben matalibai waƙoƙin da suka kasance sun dace da ladabinmu na shari'a ga su sun ƙari da luka, jakarsu ta kalmomi za ta ƙaru sannan birgaminsu na salon magana zai yi nauyi sannan ko bayan haka ka cika musu buhunsu na ladabi ka gaba su asara ba gabas da yamma da kudu da arewa mun gane ai wala kad rawaitu in shiri ta abibni malikin ash'ara na na shi ta ce na ruwaito waƙoƙi masu yawa daga cikin waƙoƙin ka'ab ibn malik radiyallahu anhu ka'ab dai namu ka'ab ka'ab da alladhina khulifu ai a cikin sukofinsa da ya faɗi fi hadisi shi an ghazwati Ya ce wa kuntu Ya yace ni mutum ne mai waƙa mawaƙi ne yana ɗaya daga cikin wa in ya tasma ali kaule in yi magana sai ka saurare ka abu ya ce ba na yi ma annabi sama ƙarya zai amsa amma na san wani lahi sai Allah ya kunyata ni ko ne ƙarya sai ne fa'ida in ya ƙarya so da ka fahimtartu an asduka shi yasa a ƙarshe yake cewa ma ra'aitu ahadan nafa'ahu sidquhu kama nafa'ani ce ba su wani mutum da gaskiya ta amfane shi ba kamana shi yasa da Allah ga baki ɗaya kawo bayani ke ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha kunu ma'as sadiqin kar kai ƙarya sai dai kuskure kuskure a karya ba laifi ba ne mutum ya faɗi wani abu ba haka yake ba da kuskure daga baya gano to ba laifi amma da gangan kai ƙarya to wannan ba sifa ba ce ta mutumin kirki Allah ya tsare mu to kun gama a ka'ab kenan to mawaƙi ne waƙa shi yasa yana cin mukhadramai al-mukhadramun na adabi waɗanda suka yi ci jahiliya kuma suka musulunta suka ci gaba da waka yana cikin su zaman irin su labidu irin su alkhansa bintu abin nan tumadir bintu amr irin su irin su hassan ibn sabit irin su ka'ab ibn zuhair da makamantansu min minha al-qasidatu fiha 40 baytan daga ciki akwai kasida wadda ta kai baiti arba'in ta ce na ruwaito wa duna zalik da kuma abin da bai kai haka ba a cikin hadisin ashe yi ruwa. ashe waka ma riwaya ta ake waka yana da sanadi shi ya sa kun san ha akwai alwadu akwai ashirul maudu kamar yadda kake da alhadisul maudu, akwai ashirul maudu. waƙar da aka iya kirkira sannan akwai wasu shi'ir waɗanda aka san su irin su al'asma'i irin su sa'alar da makamantansu waɗanda suka musamman mutanen mutanen mutanen kufa sun fi shahara da riwayar waƙa fiye da mutanen basra eh? to gashi sannan kuma ashe ashe ashe sunan kasida tsohon suna ne a larabci tsohon suna ne ga na shi ta faɗi alƙasida ka gani tsohon suna ne ba malaman arus suka kama wannan suna ba suna ne gashi mun sami shacin asali na sahabiya kuma matar annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ba kuma daga cin mumayyizat na nana aisha akwai saninta da ajabi kowannan mu ya san hadisin ummu zar'i ya san yadda nana aisha Rabiyallahu anha ta wasa da kalmomi da uslubi a cikin wannan a cikin wannan hadisi nata da ta yi bayanin mata goma sha ɗaya waɗanda suka zauna suka yi alkawarin kowace za ta ba da labarin mijinta sannan ba za ta faɗi ba za ta ɓoye wani abu ba kuma manzo sama take ba labari to wannan kenan to kun gani saboda waka ya halasta a koye ta muhimmancinta حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريك عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول سلم يتمثل بشيء من الشعر نانا عائشة رضي الله عنها حكا تنبيتا حكا شيء متى waye tambaye ta baban shuraih ya ce mata أكان النبي صلى الله عليه أكان رسول الله يتمثل بشيء من الشرك شن من ذا سما يكن أنجاو وسبيت وتانا وايكي شين يتمثل تمثل هو شين يتحقوا وأولا كفئيتا شين يتمثل إيه تمثل يا كمن تفئي شين يتمثل كجاو بيت وني ما كي كي با ما كي كي با waƙar wani ƙarfi da ake kawo wato sai a ce ta matsala ko shi ne wance yake cewa ta saddara bitadrisi kullu muhawwasi balidin wa yud'a bil faqih al mudarris laqad haqqa abin fa haqqa li ahli al ilmi an yatamassalu kaga an yatamassalu بقول قديم شاع في كل مجلس لقد حزنت حتى بدت من هزا حتى بدت من هزالها قلاها وحتى سامها كل مفلس قال لقد حق فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ما جماعة تائل إلمي السجاو ببيت قديم شاع في كل مجلس هذا أن يتمثلوا هذا تمثلت to shine sai ake ci ake tambaya fa qala sai tace kana yatamassalu bi shay'in min shiri abdullahi ibn rawaha manzo Allah ta sama mukan ji shi wani ya kan yi kokarin jawo baitin abdullahi ibn rawaha amma ma qala baitin illa wa khatara annabi sallama la yaqulu baitan illa munkasira manzo sallama duk baitin da zai jawo sai ya kare wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in zai jawo baiti sai ya kare a wani zai iya cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana da wasu bai yana da wasu maganganu da yayi suka hau kan larabci ai wannan ba waka bace anan nabiyyu la kadib an ibn abd al-muttalib anan nabiyyu la kadib an ibn abd al-muttalib ba waka bace sajai ne kawai manzo Allah sallallahu alaihi kawai ya gudana akan haka ha a cikin qur'ani akwai irin wannan hmm? <laughs> akwai su akwai su waɗanda suka hau kan wajen amma ba waka ba ce ko eh, suna nan da yawa mun sha kawo su daga ciki to kun ga shine maza sama inda zai faɗi baiti su ya kari baitin da yake jawa na Abdullahi ibn Rawaha Abdullahi ibn Rawaha a al-umara'i alladhina istushhidu bi mu'ta ne daga cikin sahabbai eh, jagorin yakin mota da duka suke shahada ko Abdullahi ibn Rawaha al-Ansari ويأتيك بالأخبار من لم تزودي فتبدي لك الأيام ما كنت جاهلا kwanaki za su baka labarin abin da baka sani ba shine ne kowar daɗe zai ga dadan, ko ba ka bane kowar daɗe zai ga daɗa ishtara malam tara shi ne satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila abin da baka sani ba kwanaki za su baka labarin in dai kana kwana kana tashi abinda baka zata zai faru a duniyan nan ba sai ka faru shi yasa shi yasa wasu suke cewa laqad istaraha man duk wanda ya mutu ya huta ba zai ga takallubatu zamani ba ba zai ga ganin caccanzawar zamani ba Allah ya sa mu cika da imani wa yatika bil akhbari man lam tuzawwihi kana zaune wanda baka bashi guzurin tafiya ba sai ya je yau tafiya kama labari kana zaune yanzu a wannan zamanin namu ka ce ba za ka saurari rediyo ba ba ruwanka da rediyo ba ruwanka da jarida to sai ka samu rediyoyi masu jini eh, rediyoyi masu jini za su zo su baka labari kana zaune a gida wai a tike bil akhbari man lam tuzawi ko ka so ko ka ki sai ka saurara ka gani to kun ga shine wannan ashe ba laifi bane dan an dan an jawo wani baiti حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال حدثنا الحسن أن الأسود بن سعيع حدثه قال كنت شاعرا وأن حديث من كرن تقتن قتن شعبايا يتشيني مواكيني فقلت يا رسول الله امتدحت ربي يا مأيكن ألا ني مواكيني ناي وتقسينا ناي بأبنجي أتكنت فقال سيتي أم أما إن ربك يحب الحمد أي أبنجي كينا سنيبو wa mastazadani ala zalik manzo sun bai ƙara ce mun komai ba fa la'annahu a abaha lahu ya halasta masa ya halasta kai waka kai ba Allah kai ba Allah a cikin wakenka eh? kamar yadda ya halasta kuma kai waka kai ba annabi sallallahu amma ka kana da ka'idoji ka san tauhidi ka san haƙoƙin Allah ka san annabi kar ka zama kana halutu domin yadda wasu mawaƙan suka samu wannan matsala ko to Allah ya gafarta mana Allah ya shirye mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam.